Fidèles auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés j'ai Habiba Hameda. Bonjour Habiba, comment tu vas Je vais super bien Mariam et prête pour servir nos auditeurs. Et toi Je vais très bien aussi. Alors, quel est le programme du jour Comme toujours, nous avons les flèches d'information, la revue de la presse de chaque vendredi, une rubrique entrepreneuriale à présenter aussi. Après suivront les autres rubriques qui ne sont plus à présenter telles que la chronique Loti, la culture linguistique et la page sport. À écho des régions, nous partirons à Dogondouchi, région de Dosso, pour parler de la fonction du Dogari dans la partie invitée du jour. Nous suivrons ensemble un entretien avec Issoufou Il est le président des producteurs de Geshemé. Il nous édifiera un peu plus sur le travail qu'il exerce dans un instant. Ce programme sera accompagné par de belles musiques nigériennes. Chers auditeurs, restez à l'écoute. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Studio tout de suite, euh, les flashs d'informations qui nous est présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Habiba. Bonjour Rafika. alors pour ce matin, nous allons débuter en dehors de nos frontières Selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Tchad, qui a été proclamée hier par l'Agence nationale de gestion des élections Ange, Mohamed Idriss Déby Itno est déclaré vainqueur avec 61% des voix. Pour rappel, ce scrutin organisé le lundi 6 mai passé a vu s'affronter plusieurs candidats dont le premier ministre succès, Success Masra qui a recueilli 18,53% et l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padak qui s'en est sorti avec 16,91% des suffrages selon les résultats officiels provisoires. Le taux de participation s'élève officiellement à 75,49% des chiffres qui doivent encore être validés par le Conseil institutionnel. Le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra a confirmé par un communiqué publié hier que la carte intelligente Nusuk pour les pèlerins réguliers de cette année est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les lieux saints, qu'ils soient pèlerins, organisateurs, occupants des affaires des pèlerins ou travailleurs. La carte Nusuk est une version papier que les pèlerins portent et une version numérique accessible en scannant le code présent sur la carte papier à l'aide de la caméra du téléphone. Le ministère saoudien avertit qu'il n'y aura aucune exception à cette mesure et ceux qui la contreviennent s'exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hajj. Enfin, les États-Unis vont prochainement signer un nouvel accord triennal de coopération d'un montant de 487 millions de dollars US, soit un peu moins de 300 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite mercredi par la chef de la mission de l'USAID au Niger, Maria Baron. Se rappelons-le, en dépit des événements du 26 juillet dernier et de la succession de l'aide au gouvernement, Washington n'a pas suspendu son aide humanitaire et au développement développement en faveur du Niger. C'est tout pour le flash de ce vendredi. Merci, Nafika. À bientôt. Nafika, passe une belle journée. Merci, Mariam. J'ai l'annonçais tantôt, notre invité du jour est Issoufou Soit Il est le président des producteurs agricoles des Gachemé. Mais avant, Habiba, allons pour notre première balade musicale avec les titres Kinarua de Hamed Delta. C'était le titre Kenarwa de Ahmed Delta que vous venez d'écouter. Chers auditeurs, tout en espérant que vous nous suivez bien sur cette émission Le Niger sur Kalango. Mariam, à présent, nous allons écouter la première partie de notre entretien. À ce niveau, Issouhou Megeswa nous explique la manière dont il travaille le différents produits qu'il plante pendant la saison pluvieuse. Eh oui, il pratique aussi l'élevage pour le renforcement de la cohésion sociale entre la population des Géchemé et le micro de Tarnan Foudé Ahmed. ayyukan namu suna gudana bisa ga in samun shi gurfin makayi ne muna tare da mata muna tare da maza muna sa dukkan abin da aka noma ga rani muna sa ga damana kuma muna noma rani kenan muna noman damana abin da muka sa ga rani halwa yau shi muka bido canji wanda ga yi ga damanan mu sanya shi to shi wannan abin kamar wani abu ne wanda kuke iya shuka a lokacin da kuke noman rani kuma a mm. lokacin damana ku shuka. yanzu kaga irin haka sun yi waci na tomat da fabiron da danyen tonka su waɗanda mun wacin su yanzu mun yi da din iri na albasa shi bai fara sowa ba mun yi da din kwambiletar an ci mana sai an bincika mana irin wadda ga yi ga damana yanzu dai muna saurare da su in an samu waɗannan irin su ma dimashi dimashi muka ɗiba sannan abba aiki saboda muna tare da ma'aikata yan musa musa wannan masu dan ayyukan nan su masu na dan sa su masu gidan gona su masu na ciki furoshi furoshi kin nan daga sakkuwa duka muna da haɗin kai da su su iniyon su da sak duk tare su muka aiki. To yanzu kun ce ko aikan da kuke tare da mata da maza ne kuma kamar mutum nawa. Yanzu dai abin da aka gare mu mutum arba'in da hudu wanda muke gudanar da aiki da su amma yanzu muna da korafin kofa buɗe da ke sunan kungiyar tamu kofa buɗe kenan jama'a tana ga shigo ta muna faman nan da gaba kamin a samu wata ɗaya biyu har ta kai mu kai mata union har ta kai mu mata rezo duka muna da wannan korafin saboda duk akalla jama'a muna taro bisa ga zancen duk juma'a mun kai taron nan kuma muna samun akalla kusan mutum uku masu ra'ayin suna cikin wannan kungiyar saboda wannan kungiyar tana iya kawo mana kwanciyar hankali ga abin da gwamnati ga faɗa mana. kenan banda aikin noman rani da hmm. na noma ita wannan kungiyar ta ko su ayyuka kuma da take akwai ayyuka da take yi saboda kaga kungiyar nan tamu tana da shika-shikan da ga muna korafi da mu hada da kiwo kuma akwai mai kiwon ta cikin mu akwai masu shanu akwai masu kiwon kaji akwai masu kiwon raguna duka akwai su cikin wannan tafiyar kenan kaga kungiyar ita ka sa a samu haɗin kan jima'a tahiya ta yi dama kai ɗan uwanka ga aikin da yake wanga dan wanda yake an ce a taho a gamu wuri guda a hada karhi da kafada a taida gaba daya kenan kaga ba a samu matsala ga taida za a yi kenan dole sai a samu kwanciyar hankali saboda duk inda mun ka sha mutane mun ka to mun ka zauna muna musu bayani gwamnati ya ce a ta ya tsaye ka kai wanda ma ya bar gida ya dawo gida ya ci unhwanin kasar shi muna horar da mutane bisa kakanin kuma wallahi alhamdulillah muna aiki gwargwado muna samu abinda muka fata dai gwamnati shi ƙara tallafa mana saboda wanda ya bar gida shi kuma. to kamar yanzu ku akwai zancen waɗanda suka ba gida su dawo eh. amma akwai wanda sun taba tahiya wani wuri yawa da baya sun ka dawo mu akwai mutane da yawa daga cikinmu waɗanda lalle sun yi shekaru ba ma san su ba sai dai a ce muna wannan gidan wane yake wannan gidan wane ka dan wane na ko shi kan wane na ka fahimta ko to yanzu bara zauke bana sai mun ka fara ganin su guda guda suna turo diyan su sai su ce ku tai dan wurin nan da an ka ba mu an ce bara wane ya nome kankana akalla ya sai da ta jikka 500 jikka 400 ya sai abincin da zai noman damana da shi kenan dama matsala ta ta kore sun kabar nan ga yanzu Allah ya kawo mana hanyoyin da za mu yi unwani dan wuri dan da dai sai ka ka gyara abin nan sai ka samu unwan da baka samu rish da damana ko kun fahimce ni ni dai a kaina na san da akwai kusan mutum 20 waɗanda bana mun ka aiki da su to akwai waɗanda sun ka ce ma ɗan uwansu don Allah kin gin wurin nan baɗi a raba su samu su ma su yi aikin saboda ba wani abu ya shishe su da kasar ba matsala to an samu maganin matsala maganin matsala na farko dai ka ga Niger kowa ya sani in ba ta taho ta ɗaya ba tana zakkowa ta biyu dangance da tsaro kuma ɗan Nijar ya hai kowa sanin doka kuma Nijar ta yi kowace ƙasa doka cikin duniya in dai a ce ɗan ƙasa na ko ƙarami na ya san mina na iko babu kamar Nijar kenan tun da Allah ya kaddari mun ka samu magabata masu nuna mana mu aiki suna kishin kanmu sun ga alamun matsalar da muka nan muna samu lalle dole a ce a samu takun kuma tun da kore ake da mu mu tauka ƙasa a kore mu tauka ƙasa a kore mu an san mina na yin wata kenan in mun ka dawo nan mun ka yi aiki za mu samu ci gaba da zamu yi makamu to wallahi mutane nan da ya shi da mutanen baibayi da mutanen nan ƙauyukan ga waɗanda sun ka taho bana mun ka nome kankana da su Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Enchaînons avec la deuxième partie de l'entretien. Que dit le président des producteurs de Géchemé, Messi, De la deuxième partie, Habiba Issoufou Megueswa nous édifie sur comment se fait la vente de la pastèque et autres fruits et, légumes à il est toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed. kankana ita in mun ka nome ta bakin lalurar ta wata uku zuwa ga ta hudu ta kai ka fahimta ko to kankana in mun ka ɗebe ta muna da gurfin man waɗanda dija ma cikin mu mun ka wakilta su su ɗauki abin nan su kai birni inda yake da ka'ida su saido doso ko ya mai daga cikin ma ƙauyukan zabar zabar man nan saboda ka san akwai inda suna son abin ba a kai musu ko sai dai su taho da nan su ɗauki shi su can koko da can birni an su shi tsare su kai to in mun ka ji labarin kamar wajen su loga hakan wajen su birnin na hakan kamin a kai mayan biranen nan suna da bukata sai mu ta can a sauke musu ba su mu ce sai mun kai mai ba duk mai bukata sai su amshi za mu yi yanzu ma mun community wanda muka kafa din ga wanda ga nomen nomen ga salati ɗaya na abba mu dauka mu kai birni shi da bai zuwa shi salati ina ne kuke bakin nan muka sai da abin nan cikin karkaran mu tsakanin fadan ma nan abin ga gingu lido in ƙauyukan ga namu sun da nan ka san wanga duci na ba su noma nan wajen birnikin duk ba su aiki to da shi muka ɗaukar shi muna kai musu kuma sauran makwabtanmu nan baki bakin Najeriya ga ka san ba su wannan aiki su kuma suna rinka zakkuwa nan suna sayi lalle daga nan habir nan kabe makwabtanmu nan muna zaman arziki da su suna zakkuwa su sayi su tare shi kasar su to akwai wani mataki da gwamnati yake so ya fito da shi ba sani ba ko ya iso a nan gari ko ba iso ba na misali a rage yin aiki da wannan kakin na ruwa sai a rika dasa wasu abubuwa wanda sun fi wa'ancan amfani kamar ina ne a rage shuka salati wanga sa hatsi da masara domin abinci wadata iska ce kamar shi wannan kuyi za a dauka a kai can wajajen filabe kuma su ma na filabe in su kai noman shinkafa mm. sai su kawo a nan a saya ko kun samu wannan bayanin ko har yanzu bai so to wannan bayanin bai zo gare mu ba irin haka nan amma bayanin da mun kasan da shi nan wanda muke yi ga damana muna noman hatsi wake shi dukkan abin da an su dawa duka dukkan abin da an ka san ana noma nan a damana muna amfani da shi amma in rani yayi za mu wannan kuma noma na rani sannan akwai duka mutanen da a cikin wannan kungiyar bayan kana da gonarka ta noman waɗannan abubuwan kana da ɗan jarda wanda ka keɓe don yin wannan aikin saboda ba mu yarda mu ba wanga aiki shi ɗaya ƙarfi saboda aikin nan na rani ya hana da na samu yan ka kuma ga yunwa kan muna ta kai kenan har wa yanzu bi mun raba muna noman rani mu sa abubuwan da aka ci na ta yadda rayuwa muna sa irin waɗanga na su kuma na ta yadda marmari saboda ka san manomi shi a kariyan kasa da an rasa manomi an samu matsala yau duk murka mana koma birni mu yi zamni yau a kashe mu ta ko kenan in an ka samu hanyoyin da manomi zai samun kariya ta shi noman nan sai kasa ta tashi nan duk mun wace duniya Najeriya Benin Burkina duka waɗanga mun riga mun ta mun idan ya buɗe babu abin da suka yi mun ku da shi sai noman to ai ba da shi noma an kai mu ba eh kuma ba hin mu ƙaryan aikin an kai na noma ba to shi ma amina na kuka tunanin hana mana wannan aikin ku shi wannan aiki daga an ce dama akwai irin da aika ba Allah mm. yawa cikin ayyukan nan to ka gani waɗannan matsalolin da muka fuskanta shi yasa mutane suka tahiya su su yasa mutane suka bar aikin duka duka su yi gudun hijira su bar kasar ko ka fahimci ni yanzu matsala ta farko ka gane ko matsalar rishin doka ta da ra'ayin tsawo na daji ka fahimta ko mi a doka akwai doka yawwa ba a girmama mata akwai nan sun na kuni unijiyar tana da iko hawa da kai tsammani ba amma rishin girmama dokar shi ga sa mutum shi wasu abubuwan da bai jin daɗi kaga yanzu ni kan kai na bara da bana duka an yi mini barna ta sai an taikali na a bude a sa shi ciki kaga su guda mun kawo ni kawo na miri yanzu haka ma akwai shiga waya shi wanga yana da shi ga waya mirna na da shi dukkan miri ga tana da shi mai arewa na labari amma tun daga ran nan ban koma kawo banna da ba sai dai an kai min banna an bari ga Allah saboda ban son matsala ta shiga tsakani na da su sannan ayan ka to nan ba a yin gaskiya balle mu samu kanmu kenan ka gani sai mun kai community din mu ya yarda da cewa an kai mutum banna kashi jayayya na farko dai ban bacin makiyayi ba mu bugun shi ba mu cewa dole sai ya taho gari amma mu ne ma shamakin mu amma yanka don Allah wani shi kula saniyar tan shi na ta kawa unhuwani abin da muka samu muna shi kawa unhuwani nan gari mu akwai talakkan da wallahi tun sallah bai kuma cin nama sai wata sallar shi daya ne to an ka in yi mai abin nan abin yi sannan akwai talakkan da in yayi numan haci shi na yake saidawa shi numan damana in yi numan damana shi na yake saidawa shi numan rani har yanzu kullun cikin juyi yake yana son zaman kasar ba da daman ka bar kasar tunda ka sha walakanci in ka bar kasar. Kuma ban da wannan matsalar ta banna akwai hmm. matsaloli da kuka fuskanta. Akwai matsalola da yawa. Saboda kaga abin da a matsala akwai mutanen mu da suna son su yi aiki ba su da mayan. mai a rashin mayan wurin da za su samu ruwan nan nisa gare shi ka fahimta ku sannan sun sha gwada aikin nan sai sun fara abun shi kai bai kai ba sai abin su yi ƙari ka fahimta ka sai da dan hacin matakka da naka dan haci ka dan fara gamawa da bashi wanda ma ka bin bashin ya fara son abin shi sai ka iski abun yayi kusan kai bai kai ba sai samu raguwa saboda ba ka da muwayan din da za ka tura wannan abu shi sha ta yi to kenan daga cikin haka in Allah ya kaddare mun ka samu ko da a yi mana wani community na ba musamman a ba mu kyauta don mun sani tana cikin wani hali amma muna son a faɗa mana inda za mana community din nan shi gagaruma ya tashi amsu wanda bai da ƙarhin nan a tahe da shi tun yanzu kungiyar mu lalle tana tafiya da wanda baya da dan muna da kes kes din nan ko da wani lokaci ba mu da ta sake da kuɗi yanzu an ce za a sayan iri an ce kowa ya bada shi ka biyar biyar a tayi yi kamar ya mai haka aika ko doso muna aika ino a so mana irara to wanda bai da kuɗin nan kafin da ku mun ga gane shi talakka na ba mu ce an baka kyauta sai mu ce wani aramta ma jikka biyar amma kes in an ka tai an ka yi sai nan duk abin da aka yi cikin tarbacin da aka yi shi kes na nan ka tarbata mai kes na nan ka tarbata mai an ka hidda kayan shi sai mu hidda mai abin da a ciki kenan muna ga tayar wanda bai da wanda adda kenan yanzu abin da muka so dan an samu lokaci ni ta sa ta bisa ga wannan ayyukan da muka nan muna yi an Allah ya da mu dai ban barin kasan mu kasan mu kasan mu ta muna nan kuma ubangiji Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zama lafiya Entretien réalisé par Tarnan Foudé Ahmed lors d'une de ses missions dans la région. Chers auditeurs, il est à présent l'heure de la, de revue de la presse avec Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Bonjour Marianne, bonjour Habiba, comment allez-vous Ça va très bien Tarnan. Tarnan, l'actualité c'est le point de presse du directeur de la météorologie nationale qui annonce une saison d'hivernage 2024 globalement excédentaire, nous indique les Sahel. Oui, Mariam, le, le, mardi 8 mai 2024, euh, le directeur général de la météorologie nationale, Kachal Ngaptia, a dans un point de presse apporté des précisions sur les prévisions saisonnières des précipitations et des caractéristiques agroalimentaire nous apporte le journal gouvernemental Le Sahel dimanche. Dans ses points de presse, il ressort que la saison 2024 s'installera avec euh, un léger retard, une abondance de pluie avec risque d'inondation et se prolongera jusqu'en octobre selon les zones. Le directeur de la météorologie a précisé qu'étant donné les cumuls des pluies globalement excédentaires à tendance normale prévue sur le Niger, ainsi que la durée des séquences sèches moyennes à longue durée, divers risques météorologiques, notamment les inondations, les problèmes de santé, pourraient se produire sur les pays, ajoute le journal. Il a exhorté la population à réhabiliter les habitations vulnérables et éviter l'occupation anarchique des zones inondables. Aussi, curer les caniveaux et disposer des médicaments pour faire face aux maladies hydriques comme le choléra et le paludisme, conclut le Sahel. Tarnan, le Bénin bloque l'exportation du pétrole nigérien au port du Sémé, nous apprend le journal Air Info exact, euh, Habiba, c'est le 6 mai, le lundi, que les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à la station terminale du pipeline située à Semipondji, selon le journal Air Info la décision prise euh, au plus haut niveau par euh, l'État béninois, confirmée par RFI et rapportée par Air Info, a été communiquée à l'ambassadeur de Chine au Bénin ainsi qu'à la société de gestion du pipeline China National Petroleum Corporation CNPC. Le président béninois Patrice Talon a confirmé la décision ce mercredi dans un entretien à la télévision publique béninoise. Nous avons dit aux Chinois qu'il ne peut pas y avoir des bateaux dans nos eaux pour charger des produits nigériens, alors que le Niger a interdit tout échange avec les Bénin en fermant ses frontières, a indiqué le président Talon, rapporte Info. Il dit regretter les relations difficiles entre les deux pays et insiste sur le fait qu'il souhaite qu'elle se normalise selon la même source. Électricité à présent, le Nigeria réduit ses ventes au Niger, titre le quotidien nigérien d'information L'Inquêteur. Oui, relativement à cette information, le vendredi 3 mai, dans une note de commission nigériane de régulation de l'électricité, a décidé de plafonner l'approvisionnement en électricité de 6% aux clients internationaux du Bénin, du Togo et du Niger. La Commission estime que l'approvisionnement en électricité des clients locaux devrait être prioritaire parce qu'au Nigeria, les coupures de courant se sont aggravées récemment. Selon l'enquêteur, le Niger dépend du Nigeria à 80% pour son approvisionnement en énergie électrique et au moment du coup d'État du 26 g le Nigeria fournissait environ 70% de l'électricité au Niger. Mais avec euh, les sanctions de la CDAO sur le Niger, le Nigeria avait brusquement interrompu sa fourniture. Cependant, juste après la levée des sanctions, la ligne du Niger est reconnectée. Alors, avec cette décision de plafonner l'approvisionnement en électricité, ce sont des coupures qui vont s'intensifier davantage avec les désagréments, estime l'enquêteur. Cette mesure temporaire de six mois à compter du 1er mai permettrait de satisfaire convenablement la demande locale, soutient la Commission, estime que l'approvisionnement en électricité. Merci beaucoup, Tarnan. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous deux. Merci Bonne journée. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. de 22 minutes, passons à présent à l'entrepreneuriat Habiba. Partons à Bosso dans la région de Difa où ces dernières années, les femmes de la dite localité se sont lancées dans les activités génératrices de revenus dans le cadre de leur autonomisation financière. Avec son baccalauréat série A8, Hadiza Moussa exerce comme métier aujourd'hui la commercialisation des patas de moutons appelés Kilakani en calories et plus connu sous l'appellation des Malkou en langue Hausa. Elle est interrogée par Abdoulaye Mena. abin da sana'a na harakan malkuce nake yi shine ake ce ma kilakani ya kuke gudanar da wannan sana'a ta ku yadda muke gudanar da shi kwata ce muke yin sabakotin da sahe mu je mu zamana samu abin da an raba mu idan ka tashi ka je kwata man ka san mai baka idan muka je ko mu nawa ne dai kowa da wanda yake bashi abin da ya baka sai ka ɗauko ka dawo kaman kuna samun kilakani din nawa misali abin fan wataran ka samu abin kirki wataran kuma ka samu ɗan madidici, babu da yanda ba ta kasancewa dai wataran ka samu shidda bakwai wataran dai yar da kasuwa ta yi daɗi har goma kana samu. Ya kuke kuke sarrafa shi wannan kanu da kawahu da kuke ɗaukowa daga kwata ne. Inda muke dai muna sarrafa shi zakuwa muke muna da abun babbaka mu zo mu haɗu da yara mu taru mu babbake in mun babbake mu wanke tukuna mu ɗora mu yara su ta talla. Haka ɗanye suke sai shi ko dawa aiki. Mu dai kam harkokinmu yanda muke yi a ɗanyen ne ake saida muna a kawo mana kuɗin mu. To kamar nawa nawa kuke saida su? Har kasuwa da ka gani babu yanda bai ya kasance kuma wataran riba ne wataran faduwa wataran sai ka samu abun hiya da yanda baka yi ba tsammani kuma wataran sai ka abun ya kama asara. To kamar yanzu misali kan tumkiya da na rago da na awakiya ne ne kuɗaɗen su suke. Kan tumkiya yanzu akwata abin da yake dubu ɗaya da ɗari biyar yake in ka ɗauko dubu ɗaya da ɗari wataran in ka zo kana samu in dai abin kirki ne zaka samu ya maka dubu biyu da ɗari biyar har dubu uku ma ana samu da shike abun yan sadefan bi da bi ne gaba da baya ne wani babba ne wani karami in dai babba ka samu abin kirki wataran zaka saida shi kamar dubu uku ran da baka samu abin kirki ba wataran dubu da dari biyar ka sayo in baka yi wasa ba aga ne zaka saida shi to su kuma na awaki abin da suke akwata dari bakwai bakwai suke wani waje ma naira dubu suke na dari bakwai na in ka zo wataran ka saida shi dubu da dari biyar wataran kuma ka samu jika shidda wataran dubu da dari uku haka yake kama mu nan. To kamar yanzu wani alfanu kika samu Hadiza ne a cikin wannan sana'a ta ku ta sai da kalaka Ta'a a'a alhamdulillah an wa Allah godiya bisa ga harkan mulkun nan dan anan zaka ci zaka sha dan yanzu zamanin nan na yanzu ai ba zamana ba zaka yi ko da wani lokaci ka ce namiji sai ya baka a'a an huce wajen yanzu lamarin yanda yake namiji in yayi ma ya kawo abin da za a cike kuma mace ku gagaje ke da 'ya'yanki ku nema ku ruha ma kanku asiri sayan sabulun ku sayan man ku tufafin ku ga harkan yara na ekwal komi daga ciki za ku yi tsakanin ku kai da yaranka alhamdulillah an wa Allah godiya ni na ma yarinya yin aure kuma yanzu ga wata nan na gaba in Allah ya soya da kuma duk daga cikin harkar kalakani ne daidai gwargwado dai a talauce dai na raka ta gidanta da kaya daidai gwargwado dai to yanzu wani matsaloli kuke cin karo da su a cikin sana'ku babu matsala ko guda cikin lamurran nan sai alheri menene kiran ki ga sauran mata waɗanda suke jira a kowane lokaci wani ya musu ko kuma mai gida ya musu to ni abin da nake kira a gare su mata yan uwana kowace daga ciki ta tashi ta gagaje a daga ma Allah hannu ubangiji Allah ya kama mana zamani ya huce wanda za ka yin zama na ka ce ka jira yin namiji komi da komi sai ya maka a'a yanzu dai an huce wajen kowace ta tsaya ta daga ma Allah hannu tsakaninta ita da yaranta a samu na rufin asiri. C'était reportage de Abdoulaye Mena. Chers auditeurs, prenons une autre pause musicale avec la troupe Keno Niger. Top, c'est parti. Allah daga an samu ga masoyan mu mazan mu da matan mu Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu ne mu ba shaka. Mamman di auta ne wajen ladabi ne kuma kowa ya gane. na jayayya da kowa ban san bambanci ni ino sakin bani kuma ni ba zabar mene da fatan kun gane don wata ranka ne gaba ɗaya ba ni kabilanci nisa ne tigir ne har wata kun gane ba na koyowa ne in kun ce ƙarya ne ku zo a gwada fa a tantance da smoke ni ne ko na ɗan gwada muku ne na taka na juya yan ni daraba ma bambanci babba kai wani ne dogon zamani ba na san mai raini tsafta da rawani ne na haska duka nazarci idris suna na ne robo aiki na ne zana karya jiki na ne masoya na shinya kuka ce mayar kyannin jiya na yi juyi mai hujja ba a yi min ja'in jiya sai na kai labari ga masoyan nijar sun dace muhammadu mandula duka ke sa kwalla karami mai sa illa a rawa na taho sai an kausi ni busa abokin ku ko in ce yaran ku mai kishin kaunar ku ku kira na masoyinku ku yan nijar ba ma bambanci sunusi na jigiya ni mai babban murya na kira ku mai yau adalci ya tale tale gare ba na yin tawaye kai kauce na maye adam ka ba na tawaye da kai ni a galibuzu ne kuma ni da Nijar ne kai nuwa na shin kun gane garawar mu ta buzaye garawar mu ta buzaye a Nijar ba ma bambanci direction dans le département de Douchi pour parler de la fonction des Dogari. En effet, la fonction des Dogari est presque méconnue et négligée par beaucoup de personnes dans notre société. Cependant, les Dogari jouent un rôle important dans les différentes cours de chef traditionnels au Niger. Écoutons le reportage de Hassan Abdou Arzaka sur le rôle des Dogari à Dogondouti, région de Maradi. Autant pour moi, région de Dosso. Les Dogari sont des gens habillés en boubou multicolores qui accompagnent permanemment les chefs traditionnels, sultans, chefs de canton ou chefs de village. En effet, ces personnages, à titre dissimulé et souvent négligé, jouent d'importants rôles au niveau des cours de nos chefs traditionnels, vu leur rapprochement et leur rapport avec ces dignitaires traditionnels. Les Dogari sont d'abord les gardes rapprochés du chef, leurs confidents. Ils jouent aussi le rôle des chefs de renseignement et sont appelés à la discrétion totale pour le bon fonctionnement de la cour royale. Cependant, seules les personnes dignes de confiance pourront accéder à ce poste. Monsieur Mayou et Monsieur Uba sont tous Serkin Dogaray, c'est-à-dire les chefs de Dogari respectivement, à la cour du chef de canton de l'Ariwa et celle du Kona, le chef du village de Duchi. Il nous explique le rôle fondamental du Dogari et insiste sur la confiance. Wanda atta sarki shine Dogari, shine kula da abin da cikin hada. Dogari dai kaman mai tsaro na na sarki, shine kula da abin da ga zakkuwa da abin da ga komawa. an yi son kuma dogari mutum ne wanda ya zamanto mai kama kanshi bisa aikin shi ba aikin da aka ce ko miyar na sai ka bayyana shi ba shi ne aiki ne wanda ya zamanto yadda ka san sirrin gidanka ma to haka na dogarci yake da tsakanin shi da manyan shi dogari mutane na dibin kamar wata kaskanci ne ko wani kwaɗo na ba'a ba sarakin ne ko ta kai dogari to in ka to shirun shine ba sarakin ka sonka le dogari sont aussi des vérificateurs des faits au niveau des sciences de jugement à la cour pour confronter les preuves des plaignants et permettre aux chefs de prendre de bonnes décisions à la fin dans leur verdict monsieur Zabairu Mayau nous en dit plus cikin harkar shari'a tsakani da Allah na mu aka samu mu taimaka gani shin abin nan haka nan na koko ba haka nan in ka tafi ka dibo ka ga abin da an kai ka to ka faɗa mai gida shi ina aikin ka jaya ɗaya za ka yi duk wata magana da aka yi ka dai kallon za yi magana guda ta atta dogari ya aka tambayo ka lalle kaji kaji kaji ga abin da na gani ga abin da na gani shi na an magana dogari. le dogari de la cour du chef de canton et ceux du Conan n'attendent aucune rémunération car ils le font par plaisir et trouvent souvent leur compte à travers des visites de certaines personnalités. Ces dogari sont visiblement les mêmes de leur accoutrement, sauf le signe distinctif porté par ceux de la cour du chef de canton, le Dogari. Peut-il changer de cour royale Écoutons Maman Ouba nous parler de leur ressemblance en tenue et du cas de mutation. Quant à Zabair Mayaou, il nous explique leur source de revenu en tant que dogari. Shi dogarai abinda an rabi mun dai dogari da sarki lamba ta. An ga lamba ta gane wanga sarki na kwarana. Maraba kenan. Rawani guda ne wani can an ka hasala shi an ka hida shi da karhi. Sai in hasala shi ko garka sarki. Shi ko dashi ba dashi ba takeici. Sai in gidan sarki in ya taho ne an ka hita takeici shi kuma gidan kwana. Dashi ba takeici. Amma ba da dadi an kai wani abu ba. Mm. Lalle albashin mu shi nan da cikin hwadan nan. Ka san hwara ita abata mai mai ni'ima. Ko yaushe wanga bai shigo ba wanga na shi na shigo. Dan ya to da abin da ba da kagun kuma Enfin, il est à noter que la fonction du Dogari est immense et importante du point de vue culturel et administratif, car une petite erreur du Dogari peut être fatale à toute la cour royale. Alors, il semble nécessaire que les autorités prennent en compte le métier de Dogari pour motiver plus de personnes à l'exercer. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour euh, Abiba. Bonjour Gourouza, ça va Bonjour. Gourouza, l'équipe nationale I-17 est depuis le 8 mai à Accra dans la capitale guinéenne pour le tournoi IFOAB. Euh, pas guinéen, c'est ghanéen ah, pour le tournoi. Ça peut aller Oui, merci. Oui, les ambassadeurs nigériens U17, dès leur arrivée, ont joué un match amical avec euh, le pays hôte. mais malheureusement, ils ont perdu sur le score de 2 buts à 0. Il faut noter que les deux équipes se préparent pour le dernier virage avant la compétition prévue le 15 au 28 mai 2024. Cette compétition entre dans le cadre de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 dans le cadre des préparatifs de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le staff technique du MENA a convoqué la première partie des internationaux locaux, n'est-ce pas Grouza Oui, Abiba, euh, pour le moment, c'est des locaux, les joueurs locaux et des internationaux qui sont huit qui ont été convoqués hier 9 mai 2024, la première séance d'entraînement au Centre technique euh, national de la Foot. C'est l'entraîneur adjoint de la sélection nationale Zakariaou Ibrahim qui assure cette partie. Mais le groupe sera élargi dans les prochains jours. Rappelons à Biba et Myriam que le MENA senior euh, sera face au Diable Rouge du Congo le 6 juin prochain au stade des Martyrs de Kinshasa car le stade de Brazzaville étant suspendu pour non conforme, aux standards de la CAF et de la FIFA. Avec une victoire, euh, vous rappelez, sur euh, la Zambie 2-1 euh, et une courte défaite 0-1 face à la Tanzanie, le Niger est actuellement troisième du groupe E derrière le Maroc et la Zambie, mais le Niger est devant la Tanzanie et le Congo-Brazzaville. Gourouza, la Ligue régionale d'athlétisme a organisé la cinquième compétition de la saison 2023-2024. Oui, Abiba, c'était au stade général Sénécounché de Niamey. 200 athlètes euh, jeunes euh, étaient au rendez-vous et l'objectif euh, pour la Ligue régionale d'athlétisme de Niamey est de détecter des jeunes talents qui vont représenter le Niger à Accra lors du championnat ouest africain et le championnat d'Afrique, sans oublier également euh, les compétitions nationales Voilà pour le sport. Euh, rendez-vous est prévu pour lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Grouza, pour toutes ces informations. Allons à la découverte de notre star du jour, Habiba. Vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique Portrait du jour. Il se nomme Abdulrahim Sahabi, âgé de 25 ans. Il est natif de Niamey et gère une boutique de photocopie et la vente de divers articles. Son portrait avec Oumou Oumarou. La boutique de Abdrahim Sahabi est située sur le goudron du boulevard Tanimou, au quartier cité d'Epté, dans l'arrondissement communal Niamey Dans cette boutique, les jeunes entrepreneurs fait des photocopies, des photos minutes et la vente des fournitures scolaires. Une activité génératrice de revenus qu'il a commencé après son échec au baccalauréat en 2020. Dès le début, je fais école Lazare 1, je fais Lamartine collège. J'ai eu mon brevet là-bas jusqu'à terminal. J'ai tenté, j'ai tenté, des jeux vis que maintenant là, de rester comme ça sans rien faire, je vais m'engager dans une business. J'ai créé mon idée pour voir comment les choses vont y aller. Dans la vie, il faut pas rester les bras croisés. Oui, un homme ne peut pas rester sans rien faire. Dans la vie, il faut avoir un métier à faire à toi. Dès que tu apprends, tu seras un professionnel là-dedans. Celui qui m'a aidé, c'est mon grand frère. Malgré les défis auxquels il est confronté en tant que jeune entrepreneur, Abdrahim Sahabi reste déterminé à faire avancer son entreprise. Avec les clients, parfois, il y a des problèmes, c'est ici, c'est là. Parfois, je gagne 3 000, 4 000 au-delà. Ça dépend du jour. C'est pas mal. Donc ça, tu peux te débrouiller comme ça, tu vas t'en sortir. Parfois il y a du travail, parfois il n'y a pas de travail et on, on, est là comme ça à chaque fois. On ne décourage pas. Les choses s'avancent. Sinon au début c'est juste, c'est un petit bureau. Petit à petit, ça va aller. Garba, l'un de ses voisins, à côté de sa boutique, témoigne de sa bonne collaboration avec ses clients. nan da yana ka gamu nan wajen kasuwanci kuma yana da ladabi da biyayya tun da swahe yana zuwa aikin shi in ya zo aikin shi yana buɗe ya zamna yana karban kiliyan in lokacin sallah ya yi ta sallah shina da zaka daidai gwargwado. Pour Abdurrahim Sahabi, les gens doivent prendre conscience de leur force, d'où cet appel à l'endroit des jeunes qui n'hésitent encore à se lancer dans une activité. L'appel que je lance à mes camarades jeunes qui ne font rien de la vie, il ne faut pas rester les bras croisés, attendre que quelqu'un te fait. De rester à la maison ou bien de rester à la fada pour rien faire. Dès que tu sors, tu trouveras des aides, tu vas trouver quelque chose à faire. C'était le portrait de Abdurrahim Sahabi réalisé par Oumu Oumarou. Allons pour notre dernière balade musicale. On va écouter les titres Kouya Kodali. de Fatih Niger en collaboration avec Siddiq Saleh. C'était le titre Kouya Kodadi de Fatih Niger en collaboration avec Sidik Saleh. Passons au lotus du jour. Mariam, de quoi parlent les femmes de la rédaction aujourd'hui dans les lotus d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Harimi. godin ce mata kan adona ga hamu ga hamu ga hamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura ba ga hamu no ni goga te fuwara ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan dai wura ifo subhanallah. <laughs> habibu habibu mana diyai sai mana ma nan katiyan boba ingida ne ya irkoi he ai sabuni sai. irko hinno ga bai hankan ga hingite da mata kan ai duka lokaci wadin ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing foga ginai zo sambu kan kan da ga kai ni gicin diya mu koi ha koyin don da kan ga wallahi a ga singa bai zamba ku sifi filo ga hey irkoi ai sabun si don da kan da yo dirra ifo ne gine babo si son wo kai dai irkoi na halasaiti haikul manduwa amma ga mu ai singa mat kin no wani ginga ci kai nawo na habibu ne ha windo ganda ga ago fogo kwen ni bai kan akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni begi no gagan sai windo din si gabai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kul ne ai gigoi zo lakkalai kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidin gamu ai ma ni gicim amma ni ga hagwai nin no ga hagwai da da yowo dabu yongo wat kulkanci ne igwai gbanda ba dai da dabu kwai dai dini bonse halin dabu boli mana dabu kwai ne ai sibabi an kan nagun goga tede da window wora son zamanu wora kan pompa ne anan kula agan bumbo pompi gagan sai window wora hmm, habibu baba watu kul dai-dai na sai imu da yowo wi dai amne sai ha inga gaba ga mu foraji ta ya bonno inga sawi haka hannu no foraji ta ya amma himga bere ko ne ha amma bai fonda ki gana hali ga fora shi singi wendera amma hal wadin ka nihim ga hago yadda yowo im ceci ba gidi ya jino wala haifo ima dabu fora jo ma ga hago m duri bori da zan kai mbo halla si yan wose <laughs> anai se inga ni ce han bagar ago batuno halim ka ga hayo wote to aga bori amma wala gi ci ni se nim hago yadda ko ci an bori hali ga duri fora jo wo banande insha allah insha allah ami ay bumbo day bonno ga cinga o guna hal day akka ga furajo wo goyo te ay bumbo day bonno te guna ko sai kala din yankan kan dayin kwa boda baro nan ai se ay bumbo ila kala kultunu me ai sabu ni se wallahi ai sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai gono dinga girbe mun babai hankalte Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Tarna est là. Bonjour Tarna. Bonjour Habiba, bonjour Mariam, je suis de retour. Alors, les mots du jour. Voilà, les mots du jour, euh, c'est le respect. Euh, respect euh, en français que je vais vous expliquer en tamashek. Respect, da tama jakarta so kan kinsan e sigirmum. Madan burasta na masu da sigirmum na wedin anka. Tun ta shita no respect sigirmum na wedin sana maro no na wedin narda wasan yi tagge ruwa et gine tkirba qalin sana wedu way tiliyamana cikan merinke qalan esamgar ar de mosh qal maqsud daqtamu dur tanana de tanna qora meeda tan tufat filas stgrama mo yeden meeda tfaqum ko chimal ka far raspe in kara cilan lamagna mo sulen filas ar chahatan fa daqtamu dur tarwi duway inti manne dakr ba kisgrmam in kya soke da wanne raspe meeda artoshta wanne raspe daqta kafart yo naririna ɗum wawi hetti sigirmama ko wa ɗum kullu awe ɗum kullu waddahlaka allah wat fregatu sigirmama fe la sarti qalal maksudema sorgeya karwada maso edni wa sharan wala ima darran awe ɗum kullu agga ɗum ma kostana mbalani maja kan mikkana to sigirma mikka to taffar toshta no respect يقرا ديدا ترنا ريدان شيكارتنا كا دزكي ديدا كون فا شهر القمت نفلا تبدو تورغزت ما شاء الله ميرو تو تان مرت نقدر ترنن تان مرت Vous êtes nombreux à nous écouter sur les zones de nos 50 radios partenaires. Écoutons les messages de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. alhaji abdurbaki kan goban la yara dai wo rajo na se batir hin kana ga sambu da buwai mu dai gada irbu ngai kan go hawan ta kalanguni fere ga kalango hangar no ke dike kal di da sigire kai go ga hangar kan yan go ga kare se sigire da gonda nan kan igi ciri se labora hai kul kan te ba san no kan da ira igi ciri se kwar filan wo sanano kan da ora wai din se no ai go gan gan ke dike sigire da dibon fera kai go no go bore bon ngai feri albor gawe barga bor kurgutu furta jai tangam. zan kai tarbiya mo igogi no bon bon fere igogi cirse mo kan irizi wedi irmini da lokoli msi higen zaima irim hagoy di lokolo alhaji kandu gomni kan godi ngazi bandai gan fo haji loktora kan tagzar bor kulgu bai kan hunkun jommana nago ai ga fo gudu ai ga fo ai ga bani ha sai ni dan kano ai ga window bora kul fo pat ai man di rukayya alhaji abdul zo kan gwa gu ai ga fo ai ga bani ha fati usaini da bayan su sini gai ai wanda jiri wai bucin dugu isigira ira dai ai wo wai warai do har haraka dai ne gaba wai warai sigiro ga nai ga hangan gumu gumu ai ga hangan fulanci na ai ga hangan hausiki na ai ga hangan zarmici na ai ga hangan ikulu istido kalangu ma hankan gote inda ke ragan bumbola abuwa ne didwana da man cikan irgo ga hangan irsi ka bai irgo gordai no luttu bai bai to lallai yara ai go ga ije mauri fa ai go ga inga mo zainabu abdu ai go ga ga fogumu gumo nyama i harmo ai go ga hajjara ki fogumo ai go ga fo ai go ga bani ha ai go ga ye ne ga bubakar an ga mo ai bere no ago nyama sikal biol premier pump ga mo ai go ga fo ai go ga bani ha inga dinga jama kulu e ma da ti bubakar gire bon fere yo danga borai lakkal ya yamar yangai labarai ir labo gundu kuna ce dira wai sanne kanyon gogita ir labo gundu kunara da tarai labaira wai kanyon surtout dai ir labo gundu kunara ir labo ce dira wai matkan igogita nda son zaban wara di zaban banda wono niger sirkalangu sohon bumbo da matkan ai kane wadon ga hanga gurwokin foko gurwokin ai ga radio goitere marganta fo mhm. da lokaci kan igirno ga hanganirse mhm. a banda iga enyak sine mekanisien e kul kango ballear korarada wone jarjarera ege foyendey nandi do surtout bi fattiyango kan ite premier man ga ingay kuluji caɓe mhm. ngay bin kani caɓe da goye kanyo yon igoge teyon kan ikoge caɓe wallahi ma kal musa dam ne wasa ko nay bo wallahi labare o kelma di masar kango iga festival kal de boy go bore bo gay firi on wona labi jar kira ima na ne kyarga amma da anda mai zo da bon gonin gura kan gonin gon kan fisi billahi principal labari amma kan ka kun zamanin ran fam wallahi portable kan go boresi kade ban kaswani kan nan bora du labaro kan nan am dukkan normal o amma wasal kurewa mai dikan goyi ga fisi fisibil amma kai ba da fisi layi mun si ya da bana koni ko da continue da gina dan goyi wada babban gasin tin bom sai da bana continue da gina kan nan labi zai mutunton ibinin faraha Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. chose, cette méga manque de confiance me pousse à dire aux jeunes du Niger qui n'ont aucun travail d'essayer de fouiller, de chercher partout afin de trouver de quoi se sauver la face. Aboki, Aiki, Babu, Kamashi, Katashi, Kaje, Katei, Kai, Aiki, domin gabar Kazamu, wata Yamutu. ka samu ko dala dangane ga Allah ba laifi kowa bane duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi ka ka aiki ka tashi ka tashi ka ka aiki zakara ya koka wayo zakara ya koka de ce vendredi 10 mai 2024. Vous étiez en compagnie de Haïba Ahmed et Mohamed même Maria À l'édition, c'était Adam Dawaki et la technique a été assurée par Mustafa Ayouba. Si vous avez raté l'émission, pas d'inquiétude. Allez-y dans notre site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook de Studio Kalangu pour écouter l'intégralité de l'émission. N'oubliez pas également d'écouter nos productions du week-end. Bye bye, bonne journée.